yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Sunana ya haya S Abubakar yaro tuke. Yaro me? Tuke. Tuke. Ya. To ka mawaƙin uh, wacce kake yi? To duk wacce ta samu ta zo mm. ana yi. Na nanaye kake yi koko na uh, rauji? To ni wakilin su ne gaba daya. Mm. Ina yin nanaye, ina yin hip hop, ina yin R&B. Duk kai daya? Duk ni daya. Ya aka yi ka fara waka. To wato na fara waka ne karkashin wato kungiyoyi da suka gabata irin su Eva Shine daga Eva Shine na bata na kuma G Square Radius daga G Square Radius yanzu hannu na zama mai cin gashin kaina a waka. Mm-hmm. An yaye ka kenan. Eh, an yaye ne. To waɗannan da ka rattabo shin bin su kake yi ne ka koya ko ko kana haɗa musu sauti ne ko menene? Eh to gaskiya a lokacin akwai marubuci da nake tare da shi wanda a wajen shi nake ganin yadda ake zubi da salo sarrafa kafiya da kuma sarrafa murya wajen numfashi na sama da na ƙasa na cikin waka ka ce koya kai sosai gaskiya dai koya ne sosai to me baka sha'awa ka koyi waka to abin da ya bani sha'awa nake waƙoƙi irin namu na hausa shine domin nima in bawa yare na na hausa gudunmawa yadda zai ƙara karfi ya zama zakaran gwajin dafi a duniya gaba ɗaya wani irin saƙon yake isarwa saƙonnin da nake isarwa a waƙa suna da yawa nakan isar da sakonnin soyayya nakan isar da sakonnin fadakarwa. wani zubin nam fadakarwa akan me eh to kin ga akwai kamar waka na na ladan noma hmm. yanda nake nuna mutane a videos din tunda za a ganna a gona gashi ina aiki ina sa wa matasa hoɓasan da su koma gona a riƙe sana'an hmm. iyaye da kakanni da muka bari. Ok, a <laughs> to a waƙar ladan noma shine ake cewa yau gaso ya zama ƙauna auren zumunci ya yi mana rana mai suna na aure ta muna zaman su ba ma gaba auren zumunci na ɗauko yawan mutane na zagina waɗansu na cewa ba ni da hankali gwara ma in daina na tunani <laughs> me ya saƙon wannan waƙar to sakon wannan wakan bidiyon da mutane za su ganna a gona mm. amma min sakon shi shine nayi shi ne akan auren zumunci wanda wasu suna cewa auren su da dama idan an yi maimakon zumunci ya daure sai ya watsa zumunci mm. ni kuma ina nuna cewar komai na Allah ne sako ɗaya ne a cikin wakar eh sako sakonnin suna da yawa banda na aure kuma sai wani sako ka isar a wannan wani yawa ce sai kuma sakon matasa mu koma gona mu je mu ci gaba da sana'an mu na iyaye da kakanni kan mu dogara akan gwamnati gabaki ɗaya wacce ce bakan damiyar ka bakan damiya ta a cikin waka ta to wacce dai na fi so wacce ka fi so to na fi son Aisha gaskiya rira mana a zahiri ba ni da tamkarki duk inda na yi da tunaninki so nake a kullum inganki in ji kalamun bakinki no gaskiya wannan wakan na bashi suna aisha ne saboda zallan sanda da na cewa a nana aisha matar nana aisha radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka da ni wakan sai na sadaukar da duwata aisha ta duniya kawai wannan hip hop kenan kai mana ko kwa R&B wannan R&B ne to ai mana hip hop to hip hop shine haka rayuwa ta gada gudu kamar gada mu 'yan hausawa mun ce babu ruwan biri da gada a fannin karatu ko sai mai yi maza maza ya kamata in za ka yi waka ka san me za ka ce saboda kai abin ta ne babu ce ku ce baka isa ban isa in hana a tambaye ka ba <laughs> ita wannan tana sako ne akan sunan wakan mu koyi karatu mm. mu koma makaranta gaba daya mm. shine saƙon da yake cikin waƙan. Kana cewa matasa su koma makaranta? Eh. Ba sa karatun ne? Eh to, akwai masu yi, akwai wanda ba sa yi, akwai wanda suka yi masa rikon sa kai na kashi. To a tare a koma gaba ɗaya. Me babban burinka a harka ta waƙa? Babban buri na harka ta waƙa shine Allah Ubangiji ya taimake ni saƙonnin da nake isarwa na alkhairi su je wa wa'inda nake so su je musu. Me yake ci maka tuwa ƙwarya? abin da yake ce mun tuwa kwarya shine ga zuciyar matasa ta mutu babu abin yi babu tsuntsu babu tarko babu makaranta babu waka ba waka ko mm-hmm. sana'a to babu sana'a <laughs> to a al'adar shirin da mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce muna baiti ko yi muna amshi ya rera dandalin voa rediyo ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop in muka ta tsiye ka mm. za ka iya yi mana amshi ko baki ko za ka sha kayi <laughs> to da yake ba a cewa an iya kuma ba a cewa ba a iya ba sai dai a gwada watakila kuma saƙon ya je um, boa um, kika ce ko tambarin girma da kaji shi sai gidan girma BOA ku kun zamto duka abin duba don kwayo ku da masoya sai dai ilahu ya ja kwana. Lalle baka sha kayi ba. To don na godiya. Masha Allah ni ma na gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.